صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان وداعة إلى يوم الدين أما بعد يهوى مسلمي da muka haɗu a wannan masallacin juma'a mai albarka masallacin tunawa da sheik abubakar mahmud gumi rahmatullahi alai wanda allah ta'ala ya haɗa mu domin gabatar da sallar juma'a ɗaya daga cikin farillai na Allah da ya dora muna muna gabatar da sallama baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu dama ya ara mana lokaci ya kawo mu a wannan lokacin domin gabatar da nasihohi ga kanmu da kuma wayar da kanmu ga abubuwan suka shahi addininmu muna roƙon Allah matukakin sarki ya taimaka muna ya azamu ga abin da daidai ya Allah muna roƙonka da sunayenka yadda muka taru nan domin wayar da kanmu Allah ka tara mu aljanna Allah kada ka bari shi ɗan yarin jaye mu ya hana mu abin da ya kamata mu yi a mu yan uwa musulmi kun san daidai wannan lokacin ana saka malamai suna karatuka daban-daban kowane malami irin baiwa da Allah madaukakin sarki ya yi masa gabanin zuwan liman yanzu kuma shugabanni suwa ga ya dace ni zo in gabatar da firi hudu ba a daidai wannan lokaci gabanin nan muna sanar da jama'a cewa su yi haƙuri da wasu abubuwa tsare-tsaren da ake yi a makallaci sai an yi haƙuri wannan shi ke gwada in suna da tsari ba ko in ya zo zai mutunta ku zai koma da ganin darajar ku idan ba ko ya zo ya iska ba ku da tsari ku sai ya koma da ganin laifin ku wasu baƙi sun zo sun yi sallar jana'iza a makabarta ta mutu argungu sun yi comment abubuwa guda biyu masu kyau Abu na wadda kuma suka ce wallahi sun yi wa mutane argungu na hituwa sallar jana'iza sun ce mutanen argungu allah ya taimake su da hituwa sallar jana'iza babu bambancin aƙidu babu bambancin siyasa wa babbancin da gida za ka gaggaba ɗai an hito a yin sallaci gawon mutum sun jinjina wa mutanen argungu akan wannan kaga wannan mun ji daɗi ƙware da kuma dole zai wa argungu adalci haka zai cewa za ga 'yan siyasa mu duka bambancin fati-fati za ga sun hito gaba ɗaya an to a yi sallah ka zalika in ka ga aƙidu daban-daban za kuma gaba ɗaya an tattara an to a yi an sallaci mutum sun jinjina mana game da wannan kaga tsari kenan na biyu sun jinjina mana ɓangaren tsarin yadda ake saka dawowaki a cikin gane argungu a cikin makabarta argungu sannan wasu na ganin tukaka an kai argungu a cikin makabarta guda ta duk faɗin argungu baki ɗaya makabarta guda ta a duk wani mai wata aƙida ya mutu nan a haka wuce shi dama haɗin kai ne idan aka same shi kaga sai a za abu guda ne illa sai ka ji wasu ƙauyuka na gehe za ka iske wasu makabarcin ne kamar irin faro kamar irin ko wasu ƙauyuka na kusa ga argungu almuhim dai wannan suka ce tsarin da aka yi na sa gawa ya yi kyau wanda kaga wannan hilin sai ya cika a koma nan nan sai ya cika a koma nan kaga wannan yabon da suka yi mun ji daɗin hakan. kaga a iske wa kara zube yadda kuma gada ba hakan na hukai sai dai kafin in je ga abin da kasan in magana na da kyau masu wannan aikin a ƙara ba su ƙwarin gwiwa sun yi ƙoƙari wallahi malam ya kai mara suwa ka tura musu awu kai saboda ƙwarewa ma ga aikin nan faɗa musu za ka yi ka sai yaro na ɗan shekara kaza ba sai ka kawo awu ba in babba na suka ce musu babba na ba sai ka kawo awu ba na taba cikin wadayen su ce wai huka ya huka kuna ganewa sai ce ai malai halo halo biyu ko mi tsawon mutum halo nan da suka abin da shi da an aza biyu ko mi gidan mutum lahiya launi yana yi ba sai sun ga sun awo ne ba in yi babba na in yaro na kuma su faɗa masu shekaru ɗan shekara nawa ta kai yau da gobe kenan shi na da kyau in ka to wurin samun mace saboda ƙwarewar a zan sa su gaba illa iyaka inda suka yi kuskure ta nan ya kamata dan gyara ai kaza ai kaza amma yana da kyau a ba su muhimmanci saboda wanda ka yin abu kullun yau da gobe ya da kyau a ba shi muhimmanci sannan kuma na yi wata magana kwanan baya nace ya kamata mutane a zanka ba su sadaka a zanka dan ba su sadaka saboda ba mutum sadaka na karfafa shi ga abin wani in ya san aka kawo gawa an ka tashi wannan ba shi 200 wannan ba shi 500 in ya samu 'yan dubu biyu gobe ko babu gawa yana tsawar na ya tsaya saboda tsammanin kila Allah na kawo wani wanda kila yana ɗan samun ɗan wani abu sannan sadaka ga wa'annan mutanen ta da unwani saboda in ka diba za ka ga mutane na sun sadaukar da kansu kila ina za ka ce ka tambi albashinsu na wani albashi ba su da albashi allowance na ka kasu. wanda wasu kasashe ko irin wa'annan mutane albashinsu wallah ba su isin yi saboda wuri na mai hadari mutum ya kai kai ne yake zai kaga in ba taimakon Allah ba shi ana iya shigan mutum wata rana ba ta gari miyagun mutane su ce suna son wani abu ya taya kai dai ya ba su ce abinda suka so za su ba shi kaza don Allah jama'a akwai talauci mutum bai yana yi ko bai dama ka san balarabe yace kadal faqau an yakuna kufran talauci ya yi kusa zama kafirci saboda talauci ka sa mutum abinda ma bai sai ya yi saboda ya shiga matsi na rayuwa shi yasa kana ganin ko ma'aikatan najeriya daga sai abinda ka wahal da shi sai ga mutum na rike da bakin wuta ga hannu ne amma kuma sai zan albashin da za a bashi ba zai kai abinda zai iya rike da gidan shi ba sannan kuma in ya mutu walakanci ya biyo baya ga iyali to shi ka sa abubuwa sai ga wani ana iya shiryawa da shi a yi fi kabanna a ba shi kuɗi saboda abinda aka ba shi bai ta kara karya ba mutum ya ɗauko mugu abu zai wucewa da shi an kira albashi ne dubu ɗari biyu wani ya ba shi miliyan guda haka sai ya amsa sai akwai tsoron Allah ya sa ba zai amsa ba shi yasa kana ganin magabata sukan ƙoƙarin ba mutane albashi wanda yi kasu saboda ka su wa'annan mutane in kuka ba su sadaka da kun gansu mutane masu bukatar sadaka saboda yana da kyau mutane da Allah ya haka shiga wanda Allah ya kadana naira ɗari naira hamsin ɗari biyu a zan ka jefa bayan Allah Allah ya suna bukata a gani. bangiji Allah ya saka muku da alkhairi kuma wannan aikin da suke yi Allah zai biya su inda tsakanin da Allah suke yi muna fata Allah ta'ala ya taimaka mana saboda haka tsari ko ina yana da kyau a masallaci ne ya kamata a samun tsari wanda an mai kyau saboda masallaci nan ne wuri na farko da ake gina addini wani shi ne wuri na farko da Allah ya fi so a duniya an tambi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanne wari na mafi soyuwa ga Allah Allah ya so a cikin ƙasa sai ce masallatai suna Allah maɗaukakin sarki ka gani da muhimmanci sosai shi yasa lokacin da idan ka samu tafsiri na ayat da cikin sosun nur fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu في بيوت أذن an turfa wa ويذكر fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha يسبح له فيها بالغدو والآصال idan ka samu tafsirin wannan aya za ka ga malaman tafsiri su yi magana suka ce Allah maɗaukacin sarki in ya kallo ƙasa Allah masallatai ya da masallatai yake karami aka gina shi karamin gini da babba da wanda aka ɗaga hasumiyar sama da wanda ba ɗaga ba Allah masallatai ya gani gidajen mutane komi girman gidanka ko ya kai miliyan ɗari kai ko gidanka ya kai biliyan ɗari Allah bai gani ne babu bayan da shi Allah ya fi ganin masallatai da muhimmanci saboda su annashi wadda ƙura'ani Allah maɗaukakin sarki ce wa annal da lillahi falata da uba wa annal da lillahi falata da'u ma'allahi ahada shi yasa kana ganin duk gina gida No. saboda haka a eh lokacin kira ya yi to ai kiran sallah mana ai dama mun jirin kiran sallah na muke bismillah Allah madaukakin sarki na gina masu muna roƙon su biyana wata'ala taimake mu ya samu dace nan tsarin da ya kamata a yi nan kamar da kuwa gani ana ɗebe sahu guda ko sahu biyu a ce bakin da suka zo Sau da bako in ya zo ya mutunta wanda annan ya ga mutunta shi to zai kuma da jin daɗi da mutanen da annan amma idan bako ya zo aka wulakanta shi bai jin daɗi gani a lokacin da manzan Allah sallam ya yi aka yi baƙi madina aka yi lokacin sallar layya manzan Allah sai ya tunanin wuce hanya ta za a yi baƙin na a mutunta su sai annabi ta ce masa habbai ne kada wanda ya bar naman layya sai ya yi kwana uku sai ya kyale su da bakin nan bai ce kala ba da yake sahabbai suna jin umarni annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai zan duk wanda ya layya abinda kaka ci da abinda ka komi da shi cikin kwana uku ya kare da kai da kawaku komi ya riga ya kare to ga an yanke da yawa wasu yanke manyan dabbobi sai aka dinga kai wa baƙin nan da aka yi cikin garin madina baƙin nan da a cikin garin madina aka yi kai musu nama suna ci suka samu nama da kashe suka samu nama suka ci nama suka ke da nama kuma suka ce kai ashe mutanen madina haka suke kai mutanen madina mutane masu karamci mutane masu mutunci mu wallahi ba mu taba ganin inda aka mutunta bako irin madina ba kaga suka koma da jin daɗi da irin abin da aka yi musu sun ji daɗin abin da aka yi musu da dama ba ko in ya zo yana bibin wani irin mutuntawa za a yi mishi saboda kana da kyau mutane su kula da wannan sannan kuma shi shugabanci mafi yawanci sai an galihin shugaba daga baya kuma a gano cewa abin da ya yi yayi daidai amma wasu sai haga misali a cewa ne da Allah a ja a ja sahu a kuma sahu na biyu sai ka ga wani ya ta don mito nassi a kawo mai nassi hadisi ko aya don mi da za a tashe ni ai a tabi aula min masbuqi ya zan zo in zamna kuma a ce in tashi ai duk wanda ya zamna a haƙƙo bi majlisihi min gairi sai ya jayo abubuwa to alhali kuma ka ga annabi sallallahu ma shi ya shugaba kuma shi ya gwada mana ga irin yadda aka yi a mutunta mutane idan muka dabi القرآن الله ودوكتين سركيت يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفصحوا في المجالس فافصحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم م. وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله يسعك بالخير ما لبقى في أسباب النزول نوانا آية وفرانا النبي أي متن دا أصحاب الصفة سوء أنن mutanen da an matsalaci zaune sai na abu rashi a shugabansu banzan Allah ya yi mitin da suran a har lokaci ya fi to ko da aka taho duk an tsaya sahon gaba da sauransu da manzan Allah ya to tsaya sai ce kai wani durbusa kai wani zauna kai wani tashi kai wani taho zauna manzan Allah ya tadda wani sai ya aza wani sai ya ce wani ya gurgusa wani ya zauna to sai aka samu matsala muna hukai suka koma jiya suna furkushe suna su ba a yi musu abinci ba muna hukai ba suna ya za a yi mana haka a kashe mu a azawarsu shi na su Allah maɗaukakin sarki su ya ayyuhan ladina amanu ya ku masu imani ki qila lakum idan aka ce muku tafassahu ku burguta fil majalis ga wuraren zama tafassahu ku burguta ku dan matsa wa idza qilan shuzu za ta ce ku tashi yaftahi Allahu lakum Allah zai yalwata muku idan kuka yi abinda annabi ya sa Allah zai yalwata muku Allah zai azurta ku wa idza shi shuzu za ta ce ku tashi fan shuzu ku tashi idan aka ce ku tashi ku tashi yarfa Allahu alladhina amanu minkum Allah zai daga darajar mu'mine daga cikinku. masu imani daga cikinku Allah zai daga darajar su inan kaga wannan magana magana ce direct the point wanda kaga ya kamata mutum ya respect din wannan magana girma ma saboda mi saboda ga abin da Allah ya yi saboda kaga kenan uh, wannan abin ba wai wani abu na wannan tunda yau kila yau da yana kila wata sai an kuma wata guda ko ta biyu ka yi a sa ce mai irin wannan saboda ka kuma man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun dayfahu wanda ya imani da Allah da ran sa ya jima ba kansa saboda haka duka dai wa'in ga abubuwa mu suna la'akari da su sai su controlling din inda suke da iko akwai inda baka da iko baka yin hakan sai zaka bari ɗaya da aka su amma inda dai za akwai shugabanci yin ma shugabanci da'a daga cikin abin da Allah ka samu mutuwa barka ga rayuwarsa saboda ka ana karawa mutane hankuri bisa ga wannan ubangiji Allah ba hukuncin sarki ya sanya albarka bayan haka na so yin magana akan hanyoyin samun tsaro saboda muna cikin yanayi na rashin tsaro wanda al'umma koyo shugabansu na faduwa daga nan zuwa sokoto ma gabanka na faduwa in zaka ji in ka tahi zuwa nan daga zuwa kan giwa gabanka na faduwa in ka tahi nan zuwa bataka gabanka na faduwa in ka tahi nan zuwa to bale in ka tsaka kana zuru bale in ka tsaka kana bagudo ko ina ga ke in ka ce zaka je sai gabanka na faduwa sai daga nan in ka ce ba yau zaka na ko birnin tudu in kai dare sai gabanka na faduwa duk da yake alhamdulillah wurare da dama ana samun damar tsaro amma duk da haka abin na damu mu kwarai da gaske jiha muna cikin jihohin da ana cikin matsala rashin tsaro saboda haka yana da kyau mutane su sani akwai hanyoyin da ake samun tsaro to shine daga cikin hanyoyin samun tsaro shine al-imanu billahi wa taqwa imani da Allah da kuma jin tsoronsa. domin shi mutum ya ji tsoron Allah to Allah zai sa a ji tsoro ne saboda tsoron Allah maɗaukakin sarki na sa halittu masu tsoron mutum kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki na sa halitta ta Allah komi ban tsoron ta walajin tsoronka kun yi sajin kisoshi inda zaki zai ba mutum mumini kariya akwai wani mutum radulun mumin min ali fir'auna da aka yanke hukuncin fada fir'auna a ce a kamo shi ko a raye ko a mace in ka karanta tafsirin qur'ani game da wannan aya gudu yayi ya sheka da gudu ya bar gari fir'auna a ce a kamo shi wannan bawan Allah daji ya shiga inda namun daji manya masu ban tsoro wallahi ina gaya muna daga cikin taimakon da Allah ya mai dabbobi sun ka ba shi kariya duk wani mutum cikin su ya zo yana son ya kawo mai hari wallahi dabbobi ka hana shi zakoki cikin daji ka hana mai ka hana a ake gare shi to saboda haka shugaba sai ga shigo eh, da a gyara e eh, doke shi gari doke ko kuma su a sama a ba su hanyu to saboda haka yan uwa musulmi shi tsoron Allah in kana da shi Allah zai sa halittu ne su tsoronka komi muguntan mutum sai ya zan kana ba shi tsoro saboda kai tsoron Allah shi a gaba ga komi bisa ga wato bisa ga komi ga cikin zuciyarka saboda ka tsoron Allah yana sa mutum ya zan cikin aminci a ashe ƙawiyan wa sara fi baladiki aminan aka ce dole tsoron Allah zai rayu da ƙarfin jikinsa sannan kuma zai kasance amintacce a cikin garinsa saboda ka 'yan uwa musulmi ke nan daga cikin abin da ya kamata a kula da shi mu ji tsoron Allah tsakaninmu da Allah tsakaninmu tsoron Allah ya yi karamci cikin zukatanmu wanda za ka ga wasu abubuwa da mutane suke yi laye mala akwai alamai sun tsoro Allah ni da kai mu wa junanmu kai ne za ka zo sayan masara wurina za ka zo sayan masara wurina sa'i goma sai ya auna ma sa'i goma ka shiga ka sa'i tara kai ka san tsoron Allah babu cikin wannan al'amari sannan bayan haka ka diba gani mutum ka zuwa sayan fetur a samun lita goma wallahi malam ko lita bakwai ba su kai an tura mai iska kawai cikin mota ta ko cikin mashin gini shi ya ɗauka ga yadda aka ba shi babu tsoron Allah ne saboda haka tsoron Allah in akwai cikin zuciya mutum shi ka sa mutum yana taka da wasu abubuwa zai kakkauce wasu abubuwa gudun kada ka samu matsala saboda haka muna kira ga al'ummar su tsoron Allah wa maɗaukakin sarki don a samu tsaro cikakke Allah wa maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin ƙura'ani ce walau an na ahal ƙura'a manu wata ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون الله وضعك تنصر كيتي ولو أن أهل القرآن ذات متنا الكريم ذات إيماني wadda ka wasu kiyaye dokokin tsoron Allah kiyaye dokokin Allah ba su kai sai Allah ya ce lafa hana alaihim barakatun minas sama'i wal arda mun bude musu albarkoki daga sama da kan da da sahi akwai wani mutum da kira daga arewa ina tambaye shi ya yanayin damana sai ce wallahi malam damana tana da alama albarka kwaye da amma babu shanun noma mutane sun yi kwangare ya ta kuma shuka don duk wanda adda maraki ne guda biyu ya kama ya sai suwa saboda gudun ka a san shi da su a to a kame ya sai da su noman da ya kamata a yi da shanu babu shanu kaga yanka diba rashin tsaro ya sa mutane ba su iya ba su iya inganta shukar rashin tsaro ya sa mutane kowa gaba yana faduwa shukan ma da aka zuwa rajin ma da aka yi gaban su na faduwa yan uwa musulmi albarkoki albarkoki da ake magana Allah zai saukar daga sama da ƙasa da mutane za su yi imani su tsoron Allah da Allah ya saukar da albarka da yawa gare su amma wallahi jama'a tsakaninmu mu mu wa mu wallahi muna da matsala kwarai da wasu abubuwa in haka mutum ya yi su sai ka ce alamun babu tsoron Allah ce Allah muna roƙon ka tausaya mana daga cikin hanyoyin wato samun tsaro akwai nashirul ilmi shar'i wa muharabatul jahl ya da ilimin shari'a da kuma ya yaƙar jahilci wanda wannan magana da aka ce ya da ilimin shari'a sanin addini wanda ya san addini ba zai doki abin makami ya kashe wani ba sannan mafi yawanci masu dokar makami in kajewa ba su da ilimi ba su da ilimin addini illa kawai za a tara su yi musu wasu wasu hudubobi a ce musu in ka kashe mutum kaza matsayinka kaza in ka kashe mutum kaza matsayin kaza saboda haka yana da kyau ka ɗauki makami ga shi aka yaƙi waɗannan ba su gane ɗagutu na wane ne alhukumu bi gairi ma an zalallahu saboda haka kashe su ma ya yi alheri a kawar da su su bayan kasa shi yasa in ka jin kuɗi ba mai su kawo mutanen su sai kaga sai ya ja bismillahir rahmanir rahim ya wani larabci cin ya ja wasu ayoyin qur'ani wa'anda ba ko dai ya jin su ba shi mun hito mu yaƙi gwamnati mu yaƙi kaza mu yaƙi waɗanda ba su san Allah ba kada haka suke faɗa suna wa mutane su dubobi mafi yawanci ko jahili in ya rike makami ga hannu ne ɓanar zai Allah ɗaya san ya kata saboda haka mafi yawanci in ka ga mutum ya ɗauki makami zai yi faɗa da wanda an musulmi wallahi malam sai mutum kai yaba ya baka tsoro sai ga an kama musulmi bindiga sai ka ji an ce Allahu akbar المسلم يكبر القاتل يكبر والمقتول يكبر wannan fitna ce wadda babba saboda ka yada ilimin shari'a da yaƙar jahilci da daga cikin hanyoyin samun tsaro don shi wani bai gane ba wani bai san haɗarin ha kashi mutum ba saboda shi kashin mutum guda haɗari ne wala ba ƙarami na ba domin manzan Allah ya faɗa ya ce duniyar ga ta gushe ma gaba ɗaya ta tashi ya yi sauƙi wurin Allah bisa da aka kashe rayuwar mumini mutum guda to kaga wasu musan da wannan ba sannan bayan haka za ka iske da Allah an ce masu lambobin motocin nan argungu 91 41 eh, argungu 914 elfi da Allah an ce ya ta an jaya mota sai kaɗan akwai mutum a cikin akwai kebi 92 coi da ko shi ma an ce da Allah ya ɗan taga hanya yana son an gyara fakin akwai mai lamba argungu 68 ko 688 lp shi ma an ce da Allah ya ɗan gyara fakin shi Allah ya saka da alkhairi saboda ka yan uwa musulun daga cikin hanyoyin yakin jahilci shine wato eh, yaki da hanyoyin samun tsaro wato akwai yakar jahilci shi yakar jahilci mutum ya fara yakar jahilci da gidan shi ba yanzu gidanku ya'yanka duka yanzu ka yaki su kasa sun yi karatu addini sun gane Allah ka samu dace ah, daga cikin wato hanyoyin samun zama lahiya a cikin al'umma malamai suka ce shine akwai tadbiqul adl bainan nas dabbaka adl tsakanin mutane yin adl tsakanin mutane shugabanni su yi mutane adalci in ba a wa mutum adalci ba an kai mai zalunci to shi ka tashi ɗan ya shige shi ko sai ya ɗauki mataki amma idan aka kai maka adalci adalci yau wato za a ga an samu zama lahiya shi yasa malamai suna buga misali da zamanin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wannan ana gan shi a khalifa na biyar shi wannan khalifa din zamani ne an ce da kura da akuya suna kiwo cikin garge guda cikin daji guda ba mai taba wani a zamanin shi babu zalunci yayi adalcin da al'umma ta zauna lafiya mutum ya tahi tun daga sana'a habara mawut kasa bai jin tsoron kura ga dabbobi ne bai jin tsoron komi in ba Allah ba kenan adalci in ya tsaya wato har dabbobi masu zama lafiya amma idan aka samu zalunci yayi yawa sai ka da an samu matsala subhanahu wata'ala yace inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha وينهى عن الفحشاء والشجر والبول يعظكم لعلكم تذكرون Allah maɗaukacin sarki ce inna Allah ya amuru bil adli Lallai Allah yana umarni da ayi adalci wal ihsan da kuma kyautawa wa ita idil qurba da ba ma'abuta kusanci hakkin su wa yanha anil fashai kuma Allah yana hani daga alfasha wal munkari da abubuwan kyama wal baghi da zalunci ya'izukum la'allakum tadhakkarun Allah ya nemi ku wa'azin ku zan ku wa'azu ina Allah yana umarni da ai adalci adalci abu na wanda in kai shi ko gidanka sai ka zauna lafiya amma ko cikin gidanka in baka adalci gidanka na ai ya mutsewa saboda baka yi adalci ba ko mina ai ya mutsewa in babu adalci kai balma adalci ya tsira sama da ƙasa sama da haka ta tsaya gam babu gimshiki da ƙasa saboda adalci ne ubangijin da ya tsaye da su yayi adalci adalin sarki ne magabata suka ce Allah maɗaukakin sarki na taimakon ƙasa mai adalci ko kafira ko kafira ce inda tana adalci Allah na taimakon ta zai ba ta abincinta zai ba ta zama lahiya sannan Allah yana wace ƙasa a zaluma ko da musulmata saboda zaluncin shi zai wace shi wanda ka zalunta bai zai kama Allah ya isa la tazlimanna ila idza ma kunta muqtadiran fa zulmu yarju uqbahu ila nadab tanamu aynaka wal mazlum muntabihun yad'u alayka wa aynu llahi lam tanad kada kai zalunci in kana da ikon yi ne saboda shi zalunci karshe ne nadama ya koma ba kana tan kana kwana wanda ka zalunta shi ko yana tan yana yana farke na bakake addu'o'i ina ta loda ma bakake addu'o'i yana ubangiji Allah kai mu baka isa Allah wani ya zalunce ni Allah ka isa min gare shi ga kuma addu'a wanda aka zalunta ba su da shamakin tsakanta da ubangiji da mutum ya faɗi tati ba a shamakanci da harka ke zuwa ta sau da ka shirta zalunci na wata ƙasa idan ana zalunci sai ka ga ba a samu zama lahiya ko an so a samu zama lahiya ba a samu saboda zalunci bai bari a zama lahiya Allah ku taimaka muna daga cikin hanyoyin samun zama lahiya malamai suka ce akwai al'amuru bil ma'rufi wan nahyi al munkar bil hikma umarni da alkhairi da hani daga mugu abu amma da hikima malamai su yi wa'azi da hikima wa'azi in ana yi ne Allah ya tausaya ma al'umma su ta samu zama lafiya samu kwanciyar hankali a lokacin da ya zai na wa'azi in bai sa hikima ba kuma sai ya wata mutane sai abin ya zama wani abu daban to saboda ka shi aka san da limamai masu ba da hudu mambarai bisa mambarai da malamai masu tafsiri da malamai masu wa'azi duka su sa hikima wurin wa'azojinsu wani an ka faɗa ba sai shaida wallahi wasu sai sun ta'addanci amma saboda jin wa'azi sai haka wani ya yarda saboda wa'azi shi a rayuwa al'umma kuma annabi sai sun bayyana la na bil ma'ruf wa la na 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum manzo Allah ya ce ko ku ci gaba da umarni da alkhairi ku dinga hari daga mugun abu ko kuma Allah ya yi sosai ya sauka muku da wata musiba ku yi ta addu'a Allah zai amsa saboda ka wa'azi na daga cikin abin da Allah ka sassarta ma al'umma ya ana yi amma matsalar da ana sai ga wasu ba su ma wa'azi ana yi masu su ma ba su suna yi saboda ka ana son shi ko wa'azi a sa hikima ciki ne kuma yadda ya ce bil hikima ta sai an sa hikima amma haɗu mutum ya taho yana wa'azi yana zabge shugaban ya tusuwa yana bakin su da zagi na mutane ta hankali daga wannan babu hikima su shugabanni suna da karfi sosai lokacin da ka zazzage su kaga baka sa hikima ba sai zan a dakatar da kai ga wa'azi ko kuma a ɗauki wasu matakai a ka waɗanda ba su yi ma daɗi sai su hana wa'azin ma ya gudana har da ya kamata kuma sai a hana kai musu wa'azin ma gaba shi yasa Allah madaukakin sarki da yake udu ila sabila rabbika bil hikmati ادع إلى سبيل ربك بالحكمة hasanati الحسنة وجادلهم بالتي hiya ahsan kun ga irin wannan da sai kaga malami ya ce kauye sai ya kafa da mutanen kauye baki daya shi tun mutanen garin nan dun mai daura laya kafirin Allah ne ya mutu jahannam in ya mutu jahannam zai shiga to kaga in ka diba ka ga wannan kalaman sai su yi nauyi ga wasu mutane lokacin magana ta gaskiya amma hikima abba ta wurin hudin tafa to mutum wanda ya zaka wa wa'azi ya ajala ya ce daga ta ka to ka ce dan mutana zai shiga jahannama to kaga a wannan lokacin ba zai saurare ka ba ko ba gaskiya ba eh, sannan bayan haka daga cikin hanyoyin sabon zama lahiya akwai tarbiyatul abna al-akhlaq wal qiyam al-islamiyya tarbiyyar ‘ya'ya a kan ɗabi'u da kuma halaye na ƙwarai tarbiyya mutum ya tarbiyyar ‘ya'yansa a kan ɗabi'u na ƙwarai da halaye masu kyau shina daga cikin abin da ke maganin ofisar eh ladan sai ka dawo nan ba, eh sai ka dawo ba eh eh to da Allah jama'a ai haƙuri sahun da biyu shi ma a zake bashe shi sai eh, da Allah jama'a ai hakuri eh da Allah ai hakuri idan aka dan matsa aka dan gurgusa sai zan sahu za mutane za su samu shiga cikin sahu amma sahu na biyu a taimaka da Allah a bashin saboda bakin da to alhamdulillah jama'a muna magana akan hanyoyin samun zama lahiya cikin al'umma akwai abinda ke ce ma hubbul huquqi wa ada'il amanat kiyaye haƙoƙi da kuma bayar da amanoni idan ana son ƙasa zama lahiya sai an kiyaye haƙoƙi kuma a bada amanoni zuwa zama masu saboda wa haƙƙi in ya zan ya walakanta sai zan bai iya hankuri ne kai sannan an bani amana ba zuwa ba shi wanda ada amana nan bai iya hankuri bai dimbe bai nemi hakkinsa ba to saboda ka akan samu matsaloli da dama inda da ya zan haƙoƙi mutane suna walakanta ni ina da haƙƙi gare ka kai kana da haƙƙi gare ni to kowa ya ba wani haƙƙin sannan amanonin da aka ba mu tsakaninmu su ma wajibi ne da gare mu mu kiyaye waɗannan amanonin saboda ne sau a zama lafiya duk inda kaga ana har ana samun matsaloli to amanoni na abba kiyaye me yasa in ka je kasuwa ka iske ana sababi in ka je tasha ka iske ana ta wahala ana sababi in ka je ma'aikacin ne ana samun matsaloli saboda wani an bashi wani abu ya ba wani yaƙi bashi ko an ce ba wani dubu goma ka bashi dubu biyar ka aji makanka biyar kaga baka bashi haƙƙin sa ba a zama lahiya irin wannan duk inda ka ga al'umma ta mallaya to amana an ba an ba da amana sai da hankali ya farka kai ko masallaci in ka ga an zama lahiya amanuni an ka ba suwa in ba zama lahiya wallahi kuma masallaci ba zama lahiya bar ganin masallaci wuri mai tsalki wuri na wanda adda kwanci hankali da sukuni wallahi in ba a bada in ba a bada amanoni babu yadda za a iya zama lafiya da sauraka ni ina shawarta kaina da mu baki ɗaya in mutum ya kuma gida amanar da akwai tsakanin shi da iyalin shi ya basuwa amanar da akwai tsakanin shi da sauran jama'a ya basuwa to saboda haka muna shawarta al'umma wallahi duk wanda an ka ba amana wasu ya ba su abu duk wanda adda haƙoƙin wasu da suke ne wallahi sai ya ba su wannan shi ya sa a samu zama lafiya duk wasu rikice rikice haga ana yi ana fara jiwojin wuya wallahi malam haƙƙin wannan an ka dahi dan shi wani an ka dahi haƙƙi ne bai hankuri wallahi sai ya koka wannan iya bari sai an kai lahira sai an ce gaban Allah wani wallahi bai bari tun duniya sai ya ji haƙi sai abin da ya kage ne saboda ka muna kira ga al'umma in ana son a zama lahiya to haƙƙin wanda a gare ka shi haƙƙi amanar da an ka baka ta waɗanda ba su na an ka baka abunsu ka ce ka kira su ka ba su shi kenan sai ka zama lahiya ko ƴaƴanka da ka haihuwa in ba ka ba su haƙƙinsu wallahi wata sai ka ji wani ya yi bore cikin ƴaƴanka to Allah ka ba mu ikon ganewa malamai suna magana daga cikin wato hanyoyin samun zama lahiya akwai a taawun bai na mujtama mustama Albiri wa takwa taimakawa taimakon juna tsakanin 'ya'yan wato society akan da'a da kuma tsoron Allah taimaka ma juna kun gani wannan shi ne karamci gare mu yanzu su da mutanen yanzu suna da wannan wannan da aka ga wani mutum bai da bai abinci gida ne ba amma abincin za a kame ko icin ya shi bai taimakon juna ke amma yanzu ni in dafa abinci gida na wallahi ina iya hana ma makwabci na kuma na san bai da abinci gida ne ku taimako tsakaninmu yanzu yayi karamci mutanen da wuri duk wanda ya bugun shinkafa gida ne sai ya dan mu makwabta ne amma yanzu wani tun daji ya sai da abinci ya dawa shi da kudi har da gida ne ma bai aji makai ne gida ne wani abu tun can jari ya kafi so ya an shi kuɗi ne mutanen da duk abin suka samu suna dama suna dama makwatansu sannan bayan haka nan suna taimakawa wurin tarbiyyar ƴaƴansu iya ko ba kaka aihe su ba mutanen da suna taimakawa wurin tarbiyyar ƴaƴan makwatansu to amma yanzu ya zan wannan abin din babu shi daga mutum na kun hon baki makwabcin shi ya bi gidan shi yana kun hon baki yana faɗa don mai da wani buga min da kuma gaban dan dan kana kallo kana kunhun baki makwabcinka ya zuge shi to me zai sa gobe abin nan da ya ai mahaifin shi ya hawa saboda shi ko ma'aikata shi ya gwada kai ba bakin kowa kake ba gari kadan shi kuma dama mutane abin da ba su gane ba inda duk mutum na faɗa saboda ɗanai ɗanka bai ita rage kai ne faɗa duk wanda an ka saba tare mai faɗa wallahi bai ita ko na abu amma lokacin da ɗanka ya yi wani abu ya ce jawo laifi ne ya tsaya can ka ce can ka kashe wuta ka kayan ka to gidanka kuma in ka gana ɗanka bai da gaskiya ka tsawace shi sai ga ɗanka ya samu zama lahiya da mutane amma yanzu komi ya riga ya ya mutu islamiyya aka bugun yaro malami islamiyya ka bugun yaro ka ga uba ya yi sarka kaya zuwa iskushi nan garin ga an rufe malami islamiyya saboda ya jirgi yaro an rufe shi gidan yaro ko ƙayyana ga albani na ya san mu muka je kotu wurin a samu a shi. malamin islamiyya bugun yaro ya yi ɗalibin shi na ya bige shi mahaifin shi aka ce aka izo shi masu tsohon yaro ta iza uba ne dole su ya yi ƙara an kai shi gina a wurin shi da jiwa gani makaranta tarbiyya ta za a yi za a yi mai tarbiyya yadda nan gaba zai za abin kwarai ya yi laifi malami ya buge shi sai ko bai lege malami bugi ai matsayinka na wanda ka bace shi a mai sirri bai kamata kai attacking din malami har ka sa a ruwa shi ba na san sa kitabul kitabul kaba'ir na mamu zahabi akwai wani babban mutum basarake ya kai ɗanai ai mai tarbiyya ya kai ɗanai ai mai tarbiyya a koyar da shi karatu kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya sa ɗan gashi da tarbiyya gashi da biyayya ya assalamu alaikum a lokacin da wannan malamin na kula tarbiyyar wannan yaron sannan bayan haka yana ba shi ilimi ya yi kusan sallama yaron wata sai wa yaron bugu na zalunci shi malamin wa yaron na mugun bugu kuma laifin komi bai ba wallahi jama'a yana gaya muku yaron nan bai kara uban bai ƙara malami ne wurin wurin uban shi ba bale ya dauki mataki sai da aka dade Allah yawa mahaifin shi cikawa sai aka sashi yin sarki a sarki wannan yaron shi a sarki an cikin kitabul kaba'i lokacin da ya zama sarki sai yasa a kirayo malamin nan nashi aka kirayo malamin ya taho da malamin ya taho bayan sun gaisa sun yi du'a suke sai ce malam ina tambayar ka don Allah wata rana ka mini wani bugu ban sallahin da ni maka ba lokacin malami ya shu ya ce lallai tabbata ka ne na buge ka amma abin da ya sani buge ka na buge ka ne saboda ka san zahin zalunci in Allah ya sa ka yi kada kai zalunci wallahi haka malam ku duba kitabul kaba'ir ya kawo wannan iska, sai wannan basarakin ya ji daɗin bayanin da malami ya yi yasa aka shiga mai kyauta ta musamman aka azabe su dabbobi aka ba mala aka ce an salame shi ta yace kaga kenan magabata a da suna kai 'ya'yansu wajen malamai su musu tarbiyya don saboda su shirin nan gaba yana iya zuwa yana iya zuwa su ne bisa kujerar uwayensu amma yanzu sai ka iske manyan mutane ba su iya kai ɗiyansu wurin malamai bale su yi musu tarbiyya ba su iya kai 'ya'yansu wurin waɗanda adda wato wata fuska ta addini su koyar da su yadda aka rayuwar zama duniya to sai ka iske yara sun tashi ba irin hali na uwayensu gare su ba sai ga wani yaro ana son kaka za a yi a ku kujerar mahaifi ne bai iya hawanta saboda ɗabi'u da halaye ne bai samu wannan ba to shi yasa daga cikin hanyoyin samun tsaro ne a samu mutanen suke zaune wuri guda suna taimaka ma junansu wurin mi wurin abin da ya shayi rayuwar duniya kanta yanzu yin baka misali duk wanda ka taimaka ma gidanai in yaji an yi kuwa gidanka a kawo agaji yana tafowa amma duk wanda ya san kana da abin taimakawa baka taimaka mai wallahi ko an yi kuwa gidanka bai tahowa sai dai yan sa ya ta waya sai ji ya ji ana kuwa bai taho ba mutanen da suna iya kashe kansu saboda wani suna iya zuwa su tara kai duk bala'in zai hurmusu ya hurmusu saboda makaucinsu to amma yanzu sai aka waye gari mu tsakaninmu ina jin abubuwa suna horo gidanka bai kai ma taimako saboda saboda masu unhwaninka ba na kana da abin za ka taimaka min baka ka taimaka min da fa to shi yasa daga cikin hanyoyin samun tsaro wato akwai taimaka ma juna tsakanin mutane suke rayuwa wuri guda sannan malamai suka ce daga cikin hanyoyin samun tsaro akwai da'atu latul umur fil ma'ruf yi ma gabanni da'a amma ga amin bisa shari'a ba da ke faruwa ne su saboda haka yin da'a ga abin da bai sa ma Allah ba idan aka ce wulatul umur shugabanni malamai suna ciki shugabanni al'umma suna ciki duk wanda ke karɓar sunan shugaba suna cikin wannan yi masa da'a ga abin da bai sa'a ma Allah wasu mutane an jarabe su ba su iya yin da'a ba su iya yin biyayya ga shugabanninsu sai ya za abin ya riga ya rikici shugaba ya ba da umarni ta ba a yi kuma ga abin da ya ba so umarni bai sa a Allah ba to saboda haka yana da kyau mutane su kula da shugabannin saboda za a yi maka sannan abu na ƙarshe shi shine mukafahatu zulmi wal fasadi wal jarima kokarin tinkarar zalunci da ɓanna. da kuma fasadi cikin ƙasa wannan nukta abin da ya sami barta ƙarshe sau daga cikin abin da ka kawo mana rashin tsaro akwai gan ɓanna tana yaduwa cikin ƙasa ba a ɗaukar mataki yau za ka iske ga unguwa an san masu yan mata suna rata da cikin unguwa amma ba a yi musu magana ga unguwa sai za a kawo wani gida ana shaye-shaye ko kowace gida ana sha amma ku mutanen unguwa kowa ya ja bakin ya shiru sai ka isa gari ga banna ana gani sace an san barayin ga an san inda suke amma kuma ba a iya ɗaukar matakin hana satan ba yau an waye gari kamar waɗanda suke barayin waya an san su garin da ƙungiyoyi gare su daban-daban barayin awaki an san su barayin masuna an san su barayin nau'i masu nau'in sata iri daban-daban zuwa daga an san su akwai wanda an ka sace waya cikin kasuwa sai ya ga wani mai magana ce bari kai ka wajen wani ana ganin waya da ya ce eh, wani gehe na an ka sace waya karan jima'a irin irin wani aka sai ce area kaza an ka sace waya ta sai ce bari za a kawo ma waya don Allah mi wannan kadi ke asan su in aka ɗauki mashin ɗinka sai a ce maka da waya lokacin da an ka ɗauki shi da sai ko da daddare sai ka hudi sai to a bari za a bincika abin sai to wallahi mashin nan naka yi nisa yanzu mi wannan kanin kenan kaga in ka diba eh zan ba eh yaƙin banna to sai wata banna ta hawa ta hi wannan kuma ita banna in ta faru ba ai maganin ta ba to wanda za ta ta hi wannan mugu yanzu ga su yan yaran ga masu ɗabi'a Kungiyar ga ta 'yan bokal ko sai malam kai sai abin ma ya baka mamaki me yasa an ka shigo da malam ciki bi da an ka shigo da sai malam kana ganin ko masu cin faransa sai ce farin malam don mito su ta 'yan bokal ɗinsu ta yanzu ga wannan kungiyar, hamma ana gan suna isa alaƙa da ahe-tsahe cultism ko wani mai kama da irin wani to saboda haka kenan yana da kyau banna yan tattu a taro a yaƙi ta da shugabanni da malamai da tijai da matasa duka a haɗa kai a yaƙi ɓalla. amma sai yanzu kowa sai ya kama baki ne ya shuye ƙali ترجعون sarki مدوكاكين سركي يتي ظهر fil barri wal والبحر fasadi ya bayyana, saman tun da kuma cikin teku bima kasabat aidin na dalilin kawo shi hannayen mutane dalilin wato kuma dalilin abinda hannayen suka aikata wasu malamai suka ce lalacewa tattalin arziki ya bayyana saman tun da kuma cikin teku tattalin arzikin da a da wanda a cikin teku ya lalace saboda abinda hannayen mutane suka aikata Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi wannan ne liyo zai ƙahun don ya ɗanɗana mutane sashi abin suka aikata domin su dawo yanzu an waye gari ka diba ka gani abinda ka ganin ka yi ƙarhi da yanzu ya yi hinka, yau za ka iske mutum ya son ya ci garin kwagi na bai iti za ka iske mutum na son ya ci abin so uku ya na bai iti amma da abinci bai ko bai ko bai daga cikin abin da adda wahala ga al'umma to dama shi fasadi in yayi yawa Allah yakan jarabi al'umma da musibu iri daban-daban kuma yadda da zu cewa banna in ta yawa Allah sai jarin mutanen wannan wurin da wasu musibu waɗanda ba su ga sun shi su to saboda haka kenan dole a tashi a yaƙi banna yau za ka iske da cijo adda 'yan mata suna ɓanna ya sani amma kuma bai iya magani gida ne na akwai dattijon da aka wace hone gida ne ba shi ka yi ba ya san yarinya ta ita ka zo tana ce hone gida ne ba ta da aure kuma ya kyale ya kama bakin yashi ba ɓannata ba to irin waɗanda abubuwa na ga sunan daban-daban akwai wani yana da ɗanbokal bokal gida ne ya san ɗanbokal na don yana da waya ta kai ta miliyan ɗaya da galbi ga hannu ne shi uba ne waya ta ko dubu goma ba ta kai ba ya sani amma sai ya ɓoye ɗan bai bari a tuwa kama shi ba ɓannata ba duk waɗanda abubuwa ‘yan suka taru suka yi yawa sai ya zama al'umma ta shiga wani yayin da ko tsaro babu tunda kana ganin yanzu mutum na a to gida ne a kama shi babu wanda ya ba da kariya wallahi kowa tsaro ya kaji dalili kuma saboda ɓannata riga ta yi yawa ba iya gyarawa yanzu mutum na ganin barawa yana sata bai yi mishi magana saboda yana gudun barawa ya dawo cuta bai sai ka kama barawo ka kai shi ga hukuma ya riga ka dawo gida ba ɓannata ba sai ka iske abubuwa ga sunan wanda yake in ba a yi maganin su babu za a samu zama lahiya mutum na ga hili zai hito ya faɗa ma wallahi sai na kashe ka kuma ka faɗi ya faɗi cewa ya faɗa ma kowa kuma ya attempt ɗaya haka nan kuma sai ga wani abu babu abin da ya faru ka ji mutum ya buɗe baki ce wallahi in kashe kuma in kwana gidana duba ɓannata ba ta saboda ka shi yasa ɓanna in ta yawa cikin al'umma dole sai an ɗauki mataki na magance ta kuma wallahi ba gehe guda ba dai kowa sai ya sa hannu dole mutane su taru su yaƙi ɓanna tsakanin sai ta mutu in ta mutu zama lahiya amma la in bata mutu ba kana kallon gidana ɗaya na adda wannan matsala ko gidanka ɗaya da wannan matsala ni ina kuri ba gidana na ba wallahi banna yanta to ba ta bari shi yasa qur'ani da ya magana sai ce wattaqu fitnatan لا تزيبون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله Allah maɗaukakin sarki ya ce يتي واتقوا فتنة ku ji tsoron jawo wata irin fitina ku ji tsoron jawo fitina wadda in ta taso ta zaburo la timo zin zalim minkum khassa bar shaho suka jawo da su kadai gamewa take to fitintinu suna da yawa don kaga fitinar zina fitinar sata duk fitinuwa wa'anda in kana ganin cewa Dan da ka sata gidan wani ɗaya yake a ce a ƙyalin sai gidan shi gidan wani ya kabo yanzu ka diba ga yaran da suka waran ɗabi'a ta bokal ɗin wallahi ‘yan kaɗan sun ka fara amma yanzu da aka dinga lissaho ko jiya muna cikin mota za muna ƙauye aka dinga lissaho yaran da a cikin lalurun cikin garin ga sai abin ya baka tsoro kaka an ga suka shiga wanga abu kokarin na ake ana shigo ana gayyata suna shiga ana gayyata suna shiga saboda kan lokacin da aka gayyata yaro ga banna hankali ne bai kawo sai ya shiga ciki bai sani ba ko da aka hama yaro ya yi zurhi ciki bai iya ga bai iya baya sannan ya aka taho ya shiga hannu sai ya kai uba wallahi baka ya so shi amma lokacin da ya zan kai musulmi kaga banna ka ɗauki mataki ka haɗa da dattijai aka haɗa da masu unguwa aka haɗa da shugabanni sai a to a murƙuce suna ta mutu shi kenan kowa ya zama lahiya babu ta amma wallahi in aka waye gari mutane suna ganin ɓanna suna ƙyalewa to wallahi sai ta kai musu inda ba su yi maganin ta muna kira ga al'umma in muna son zaman lahiyar mu ya dawo tsaron mu ya dawo hi tsaye za mu yi duk wata ɓanna tun daga mataki na unguwanni mu ɗauki mataki mu hana ta mutane suna da mahimmanci in suka tsaye suka ce ba su son abu wallahi ana bari hukuma tana respected din mutanen unguwa ga abin suka gani mutum da shi ba da ina buga misali nan wata unguwa akwai wani boka da ya bayyana mata har cikin dare ana kawo mai ana suna zuwa suna isko shi boka na kowa ya sani amma da mutanen unguwa suka hada kansu wallahi bokanin ta sai an kai tashi saboda bi saboda hukuma tana mutunta mutanen unguwa wanda a zaune ga wuri nan cikin garin ga na sani wasu unguwanni ba a buga kalta ba a rawar kalta saboda mai unguwa da sauran mutane sun haɗa kansu ba su yadda a yi ba sun rubuta rubuta sun kai hukuma ba su a yi kuma sai wannan abin ya mutu kuma sai ya zan ba a yi yanzu haka akwai unguwannin da ba a yi don mi saboda mi saboda mutanen unguwa su yi tsaye sun ci ba su amma idan ya zan mutane ba su ɗaukan mataki to sai abu ya yi yawa yau excellency barka da zuwa sanda alhamdulillah alhamdulillah da yake bakin da aka jira sun daga sun iso mai girma gwamna da tawagar su daga sun iso mai masu barka da zuwa mai girma siyaman na arungu local gamman sakataren gwamnati siyamomi kwamishinoyi da kuma barka da zuwa insha Allah za mu gaba da liman ya ci gaba da hudu ba insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh